أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana mu da zunuban mu da mu ya tsara mana imani da himma da lafi ya kuma rufa mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kan jikin mu da kashi idan ajalin ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau na Ramadan goma sha uku na wannan shekara ta hijiriya 1441 da ta da shida ga watan biyar na shekarar miladiya 2020 muna dai a cikin suratu yunus alaihi salam za mu tashi aya ta biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala alaihi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفعلون نعم الله ما أتكين تركي الجرمى دبوايا ينا شيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمثل الراشي جلالاشي الله يا محمد ولا يحزنك قولهم kada maganganunsu su sanya ka bakin ciki kar ka damu da maganganunsu dan da suke karyata ka suke maka da fashi suke kai mawaki ne suke kai boka ne su kai mai sihiri ne suna maka izgilanci suna gaggata maka maganganu marasa daɗi sakamakon kawai mun farka sako zuwa gare su to kada ka damu kada ka yi bakin ciki inda la'izzata lillahi jami'an to kada ka tsayanta da izza ta hannun Allah addini nan da ka zo da shi na musulunci da bin jaya musulmi za su samu bin jaye za ku mamaye duniyar nan gaba addinin musulunci sai ya mamaye duniyan nan duk masu takalan kuɗin nan sai sun zato kaskantattu a ƙarƙashin ku kaskantattu ta yaya ta hanyar yaƙe-yaƙe a kashe na kashewa a kame na kamewa a matsayin bayi fursunonin yaƙi matansu da 'ya'yansu za su zamanto bayi gonakinsu da dukiyoyinsu sai sun zama muku ganima saboda haka ƙizza da ɗaukata da daraja tana cikin musulunci nan da kuke riki da shi ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaskanci da wulatanci yana da garin addinin musulunci nan yana cikin yaƙi da addini Ina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arba yake nahnu qaumun a'addana Allah bil Islam wa mahama wa mahama tagayna al-izzata bi ghayrihi adallana umar ya ce wallahi mu mutane Allah ya ɗaukaka mu yi dalilin addinin musulunci nan duk wanda yake yana neman wata ɗaukaka da bajinta wajen addinin musulunci to sai Allah ya kaskantar da shi ya taɓa da shi ya wulakanta saboda ka Muhammadu kyale su kawai dariya da suke maka da izgili da karyatawa da tsangwama kyale su sai sun kaskanta nan gaba kai ne da addinin musulunci da musulmi za ku zamanto a sama da izinin Allah domin ɗaukakar a hannun Allah take Allah maɗaukakin sarki wa huwa sami'u shi Allah yana ji abin da suke gaya maka dukkan gwaman da suke haka. Allah yana jin su kuma alimun yana sani da dukkan abin da ke wakana Allah shi ala ku saurara ku gane ku hankalta mana inna lillahi man fi samawati duk wata halitta ko mutane duk wani abin da halitta ne na Allah ne alaihi wasallam matakan yana cikin samai na Allah ne wa man fi ardi duk wani dan adam duk wata halitta da ke rayuwa a doron ta ai Allah ce subhanahu ta'ala Allah ne ke tafiyar da al'amuransu Allah ne ke sarrafa rayuwarsu shi ne mai gudanar da dukkan al'amuransu duk wanda kuke takama da shi ɗin ku rai da ku karan kanku kuma za ku wuce cikin ƙasa kuke ko a domin ƙasa ko a cikin sama Su dukkan abin da cikin sammai da ƙasashe na mallaka shi da Allah huwa ta ta'ala Allah ce su ne kuran da masu jayayya da kai ayat tabi'ul ladina yad'una min dunillahi shuraka waɗannan da suke kiran waɗansu alloli daban suke haɗa su da Allah su fara ta'ala suke bari Allah ba abin da suke bi fa illa zanna sai dai kawai kame kame zato ne kawai da suke waɗannan abubuwan halittan waɗannan gumakan waɗannan abubuwan bautansu suna gani a su wai za su tsayatar da su a zatonsu wani za su amfanar da su a zatonsu wani za su cutar da su ba a zatonsu wai su ne masu ceton su gobe kiyama su ba su an Allah ce kawai zato ne kawai suke bi wa inhum illa ya yahrusun babu wani abu da suke kai take kami kami da lalube lalube ne kawai mutum ne ya fada a teku ruwa yana lalube lalube zai mutu duk abin da aka miƙa masa ya kama kawai Allah maɗaukacin sarki yake haka kawai addini su sai Allah ya kira addinin su ba don da na musulmi ba duk wani addini da na musulmi ba Allah ya kira shi kame kame ne kawai lalube lalube ne kawai babu tabbas babu gahir sannan kuma Allah ya kira shi zake zaki ne kawai ana zato ne kawai amma babu da ne babu tabbas shi Allah Allah ya ce shi Allah nan da suka bari suke bauta ma kame-kame wallazi ta'ala lakumul laila Allah nan shi ne ya sanya muku dare Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah da musulmai suke bi da Allah da Muhammadu yake kiran ku zuwa gare shi da abin da shi ya muku ku ku duba naku allolin sun yi muku Allah subhanahu ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum al-layla shi ya sanya muku dare nufi fihi domin ku zauna a cikin daren ku samu natsuwa ku samu kwanciyar hankali ku samu hutu ku samu wato waraka daga gajiya da farkawa da kuka yi tayi da rana zan wannan hara kuma in sanya muku dare wato yini in sanya muku yini mubusiran in sanya muku yini wato mai haske lokacin da za ku nemi abinci ku nemi kayan masarufi ku nemi kayan rayuwanku ita wajen Allah nahara ma'ashan na sanya muku yini lokacin rayuwa lokacin da za ku rayu a cikin suratul qasas Allah madaukakin sarki yake alladhi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah shine shine ya sanya muku dare domin ku kwanta ku natsu ku huta duk mutumin da ya tashi daga bacci da dare yana tambayan shi ina kwana zai ce lafiya ina gajiya zai ce babu gajiya limana duk gajiya ta tafi ta samu baya a biyu to lokaci dare kenan lokacin sakan lokacin natsuwa lokacin barci lokacin hutu abun mamaki da kafin Allah da halittar Allah kuma kana kiwon dabbobi a daji kuluwa ko tajiri jere na yi dare na yi da aka ga wallah sun kama layi da kansu ba mai koransu sun kama hanyar kiriyan kiriyan kiriyan kiriyan dan kaji da za ka ga sun shiga kaukakinsu da kansu shi kuma dabbobi da za ka ga sun kama bursalinsu da kansu sun kama labi da kansu sun yi gida ba tare da da musu ba idan kuma da kana rayuwa a daji za ka ga duk waɗansu namun daji ko da maciji ne aka ce yamma ta yi duhu ya fara aka ga maciji na ya kama hanya kawai malam ya yi gida ya je ya shiga rabin shi ya dunkule ya nan da a ciki automatically haka Allah maɗaukakin ya sanya musu wannan fitar saboda ba lokaci da ba a fita amma gari na wayewa to za ka ga duk wata dabba tana fita sai da ne kawai su aljanu za ka duhu dare na fara sauka dare na yi rana na fadawa lokaci ne su kuma aljanu suke fito shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rika kame yara a wannan lokacin a zaunar da su a gida a gina barin su suna fita saboda su da bugun aljanu jini kuma lokacin neman abinci lokacin da kuma yake haske Allah ma ya tafi ta ce ya halitta muku wannan da dare ku yi barci ku huta da rana ku fita ku buga ku buga ku yi ku fitan neman ajin sawa a baki Allah ya ce na yi haka ne ko ku gode mu dan ku gode mu in ji Allah ina fi zalika lalle wajen yin haka nan da ayati ayoyi ne li qawmin yasma'un ayoyi ne ga mutane masu ji kuma masu hankalta dan muka koma suratul qasas nan Allah madaukakin sarki ya kalubalanci Ya ce wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi Wasallam, kul ka faɗa wa kafiran nan ya Muhammadu mushrikai masu jayayya da kai in ara'aitum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi يأتيكم بضياء فلا تسمعون أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أفلا تبصرون فجاء موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم idan da Allah zai bar mu a cikin dare a cikin dare har abada har abada a cikin dare ba ranar da gari zai waye Allah shi ka tambaya mun akwai wani Allahnku Allah daban cikin allolinku da ba ni ba wanda zai iya kawo muku wayewan gari ku ga harkokinku shin ba ba ji ne in ji ana sai ka tambaya munsu idan Allah ya basu a cikin yinin kuma ya waye a cikin yini ya fasu a yinin har abadan abadan Allah ya ki kawo daren akwai Allah cikin allolinsu da shi Allah halicci da zai kawo musu garin da har za su kwanta su yi gafi a ciki ana shi ba sa gani ne babu shakka ba a taɓa samu ba ko ba a taɓa samun mai wanda ya ci ba lallai Allah dai mai tafiyar da waɗannan gini da rana dare nan gaba saboda haka wannan hikima ce baka wanda kuma ya daga cikin alƙoƙin hikimomi a gode ma wanda yake yi da su Allah ba ka cikin sarki faru daga cikin maganganu da an san da kafurai mushrikai suke ba manzo Allah idan ya kira su sai ka suna ta ittakhadha waladan ai Allah ya riki kaki idan ka zo bangaren kiristoci suna cewa Allah yana ce kai ka ji suna cewa wai ni Allah ina da ɗa ni Allah na riki ɗa annabi Isa alaihi salam Yahudawa kuma su ce Uzairu ɗan Allah ne su kuma mushrikai masu bauta gumaka sai su ce mala'iku ‘ya'yan mata ne na Allah, Allah ya halicci mala'ikun su mata sai ya rike su sun kuma a su maza suna danganta ta zuwa ga Allah Allah ce Allah ya tsarkaka Allah ya ɗaukaka Allah ya fi ƙarfi nan Allah ya wuce nan huwal ganiyu shi Allah mawadaci ne domin duk wanda aka sifanta shi da cewa yana da ta to dole yana da mata kenan kuma duk wanda aka ce yana da ɗa to shi bai gaskawa ne duk mutum yakan yi aure ne ya mallaki ɗa saboda ɗan nan ya gaje shi nan gaba saboda ƴaƴan nan su taimaka wa mutum a kan waɗansu harkokinsa na rayuwa da tafiyar da harkokin rayuwa ƴaƴansa su taimaka maka Ya'yanka su kare ka ana haihuwan ƴaƴan sun su kare mutum idan wani ya zo zai ci zarafin ka ko yana daga sai a ga ƴaƴanka suna fitowa za su kare ka kana kake kake mahaifina yana wallahi sai an ji mu kuma je kotu sai kaza sai ma kana alfahari da kai saboda idan ya zama ko babban shi ba ka ta kowa saboda an su kwamishina ne ba ka ta kowa saboda an su gwamna ne ba ka ta kowa saboda an su soja ne ba ka ta kuma saboda ɗanka a ne ba ka ta kuma saboda ɗanka lauya ne ba ka ta kuma saboda inda ta ne kan matan wani ne da ba za su bari a kama su ba ana alfahari da ƴaƴa ne saboda menene duk mai alfahari da ƴaƴa yana nuna cewa akwai ginawa ƴaƴan nan za su tare masa za su tallafa masa nan gaba financially da ta ɓangaren a arziki ko ta taimaka masa gina maka gida shi za ka zauna ki maka sutura ga duk wannan sifa ce gazawa danganta cewa Allah yana da ta to kamar ya nuna Allah yana da bukata Allah zai gaza nan gaba ya'yan su taimaka wani zai zalunci Allah yayan su fito su kare to duka hayyasa Allah ce subhanahu Allah ya tsaka ya wuce nan ya ya ya ya fi karfin a sai amalla ya kuwal Allah shi mawadaci ne wanda baya bukatan taimakon kowa yace ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid da ku mutane ku ne ma'aikata zuwa ga Allah shi Allah ma'aikacin sarki shi ne abun godewa shi yasa yace lam yalid bai haifa Ba lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ko babu wani wanda yake kama da Allah subhanahu ta'ala shi Allahu as-samad ne tsayayye ne wanda kowa ke jira a gare shi ya samu ya rayu ya ci ya sha amma Allah subhanahu ta'ala ya fi karfi a ce da duk wanda aka ce yana da ya sa ni dan da wato mata kenan kaga ya ci mata kenan sai ya kwanta da ita ya a haihu to duk waɗannan sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake lahu ma fi samawati duk abin da kuke gani a cikin samai. duk wata halitta da kuke gani a cikin samai. wa ma fi ardi da abin da ke cikin sai mallakan Allah ne halittan Allah ne abubuwan da kuke danganawa zuwa ga Allah nan dole shi ma suna rayuwa a cikin samai. ko kuma suna rayuwa a cikin samai. Allah shi duk abin da kuke cikin sammai da kasai mallakan Allah ne shi kadai kuma suna bukatuwa izuwa ga Allah shi Allah mawadaci Allah yake ku masu kankanta na zuwa ga Allah kiristoci da kuke ce annabi Isa dan Allah ne ko kuma ku yahuda da kuke ce Uzairu dan Allah ne ko kuma ku mushrikan larabawa da kuke ce mala'iku yayan Allah ne a mala'ika kazal mala'ikata inafal kun ce Allah ya ɗauki ƴaƴa mala'iku ƴaƴa ne na Allah Allah ya ce ku ina tambayan ku in indakum min sultani bihar Allah ya ce shin kuna da wata shaida gamsasshiya kuna da kwakwaran dalili za ku iya proving cewa Allah yana da ɗa? Kuna da wani wahayi ne, wani revelation wani littafi aka saukar muku Allah ne ya faɗa muku ko cikin annabawan wanda muka aiko muku ne ko yake muku wani dan Allah ne ko yake muku dan Allah ne Allah shi idan kuna da dalili ku kawo shi dalili mai ƙarfi in inda ku qalin jaza kul hatu bi halakum in kuntum sadiqin Allah ku kawo hujjojinku da dalilanku nagartattu in kuna da gaskiya aka kuluna ala lahi ma la ta'lamu Allah ya ce haka kawai ku zama ku shaki ƙarya ku faɗi abu game da Allah da ku san ba ku san abu ba kawai ku buɗe ba shi ku san shi ga Allah kawai a shahidu khalqahum Allah ce kuma kuke mala'iku ƴaƴan Allah ce kuna nan ne ƴan mata ne kuna nan a halarci lokacin da halici mala'iku ku ga su ƴaƴa mata ne kun halarci halittansu kun ga halittansu kun kalle su lokacin da na halicce su da har za ku ba su hukunci da ba ku sani ba sai ƴaƴan Allah ne kuma ta wala ta kuma lai salaka ne kuma ku kuskura ku kuma magana akan addini ba ku da ilimi ba ku da sani akai ina son a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya da take tunanin abun da ta ulaika kana anhu mas'ula dukkan su abun tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ki kun ka faɗa musu ya Muhammad Inna ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba lalle wanda suka kirkiran ƙarya su danganta ta Allah to la yuflihuna har abada ba rabauta har abada ba sa cin da a nan duniya da a gobe kiyama a nan duniya Allah zai tsora musulmi a kansu karkashe su lokacin jihadi su kame su su mai da su bayi su mai da su kaskantattu ko ko jima kafin musulmi kyakkyawan karshe nasara tana da musulunci kuma nasara tana da musulmi komai yadda ake ganin musulmai suke a yau komai an ci gaba wani technology kamar su to in ko ba da ko ba kuma sai musulunci na ya sake hijaya ko ba da ko ba jima da haka ba za su ci nasara a nan duniya ba hakan ba za su taɓa rabauta a kiyama da aljanna ba idan da dina yaskaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun wai me yasa suke kiran karya ne me yasa ake kiran karya a danganta ga Allah a ce Allah yana da alhalin bayan gida ku rubuta littafi da hannayenku ke daga Allah ne kuma inda Allah ya bayani da ke kushi da yawa suke ke daga Allah ne wannan littafin ku yi maganganu ku ce Allah ne abin da sa suke haka ne Allah ce saboda idan suka bar fitan haka din suka musulunta ba za su samu shugabanci ana tara musu kuɗi ba shi ba yau ba ka da manya-manyan suna a duniya na na waɗansu miracle banda a abin nan nuna ya ce shi prophet ne ce shi yana da miracle yana kada matattu sai ya baki da mutum lafiya ko mutum lafiyayye ya sakale hannun shi da shi boy a ce an masa miracle ya warke ko gurgun da baya tashi an masa miracle ya yi ko a shirya da wani misali abu ya rufe ido a ce an masa miracle ya tashi ko wani ya zo a haukaci a ce an masa miracle yau ga su yadda cocina suka koma a duniya gaba ɗaya neman kuɗi ne da miracle da menene duk da sunan a nuna cewa an da jika Mutu ya ce Allah ya aiko shi Mutu ya ce Jesus ya aiko shi yana ta kuɗin mabiya kullum sai mabiya ba kuɗi ake yi kawai zuwa wajen ibada sai ka ba da kuɗi kujerun da kashe ba ka ba da kuɗi sai ka ba da kuɗi na kuɗi sai ka ba da kuɗi na kaza wanda babu shi a musulunci ba mai zuwa masallaci ibada a cikin ya ba da kuɗi ba mai cewa sahun gaba kuɗin su daban sahun na biyu kuɗin su daban sahun na uku kuɗinsu kuɗin su daban ba mai cewa sahun gaba sai personality mutane manya-manya iri kaza iri kaza su ne a sabu gaba sai waɗanda suke jin su sai waɗanda suke jin su sai yan baya babu wannan a masallaci a dalilin da yasa ake fitowa a yi wannan saboda mutum ya yi training ya yi samun abu rayuwarsa kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ake fitowa a ce yeso dan Allah ne yahuda su ma su ci da addini su ce abu na uzan Allah ne su ma waɗancan su fito duk wani mai fitowa da karya sai ya ce mata yana yi don Allah ne ko za a je wajen shehunai a shehi wani za a yi maulidi ta shehi wani za a yi kaza kuma idan ka zo a ce Hussein su kuma su tsaya akan cewa Hussein ne da fito Hussein ne yi kaza kaza su ma duk idan ka lura Allah ba ta dukkan mata'un fi duniya suna neman abun rayuwa ne kawai suna kasuwanci suna neman kuɗi suna neman mukami suna neman kawai abun duniya su zama to manya manya Allah ce duk wannan abun suna yin shi ne don ta'un fi duniya neman abu rayuwa a duniya ne kawai in ji Allah Allah ce su je su je su yi abun duniya su je su samu abun duniya su rika ƙarya su suna danganawa ga Allah don su samu duniya daga ƙarshe da in ji Allah ya ce sun ma ilai na marjikuhum in kuka gama samun duniyan kuka gama samun matsayin kuka gama mallakan abin da kuke so ku mallaka da sunan addini Allah Allah ya ce to karshe sai summa ilaina marji'uhum za ku mutu ku dawo hannunmu in ji Allah komanku a wajenmu yake kuma nuziquhum azaba sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani al'azaba shadida azaba mai tsanani har mu ɗanɗana musu ga Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yaqrun sakamakon kafirci da suke ashe kaga karshen ayan ta nuna duk mai tsariya ya dangana ga Allah kafirci ne kafiri ne yin haka kuma kafirci ne saboda haka za ku bauta wa Allah ba abudillah mukhlishan lahu dina in za ka bauta wa Allah ka bauta wa Allah kana tsarkake addinin da Allah direct kaka da yadda ka sa wani intermediary wani ya zamanto tsani wani ya zamanto tsakani da Allah subhanahu ta'ala ka bauta wa Allah kai kawai wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din khulafa'a mai tsantsan tsantsan kai ta Allah wajen tauhidi ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك الدين القيمة التي من كان يرجو لقاء ربه ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا duk wanda yake ya bauta Allah la lafiya gobe kiyama dan ya tashi bauta dai bautan nan tsantsan bauta karya ya haɗa Allah da wani cikin bautar da yake ta hanyar riya ya yi don azali ko ta hanyar ya faɗa ya yi don ji a sallallahu alaihi wasallam a da sai Allah na ce ana aghna shuhada'i min ash-shirk ومن عمل عملا اشرك فيه معي غيري wa shi. Allah ya ce ni na fi kowa wanda ya yi wani aiki da na yi umarni da shi sai ya haɗa ni da wani a wajen aikin Allah ya ce ni na wadata na yafe na barka ga wannan da ka sani shi ka je wajen shi kawai haka mutane sai ya kira Allah shi kadai ake bauta ma wannan wanda kake hada Allah da shi a wajen ibada kafin a haife shi da ya ake bautawa Allah shi subhanahu wata'ala ya ake bautawa Allah subhanahu wata'ala kafin a halitta dan adam mala'iku suna bautawa Allah har lokacin da za a halitta dan adam التي إني جاء وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة yayin da Allah ya ce wa mala'iku ina son in halci ɗan adam ya zama su khalifa na wakili na a doron ƙasa wanda zai rika umurtan mutane sai abin da yake so da buɗe bakin mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ya Allah muna tsaya muna jiwa maka muna muna yaba maka muna gode maka abinda muka yi maka ya Allah muka yi maka da shi ka bane sai ka zo ka kawo masu karna a doron kasa suna da jini kuma na ta hanyar shirka kada Allah da wani bari mala'iku sun rikon sa Allah barna ta wajen zubar da jini kaddanci da zalunci da zubar da jini ta hanyar shirka zubar da jini da addanu zubar da jini a makabarta zubar da jini a ma'afafin d'auka, a yi rika sacrificing ana zubar da jini wa wani Allah subhanahu wa ta'ala إني أعلم قال إني أعلم ما لا تعلم أنا كم أبوني بكتوني با أنا سبحان الله نعم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم أنا كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم ظلمة ثم اقتوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين نعم Allah mahaukacin sarki a wannan ayan yana son ya kwanta da hankalin Annabi sallallahu ya rarrashe shi yace ya Muhammad irin abun da kake gamuwa da shi na dafa'i daga kafirai mushrikai mutanenka al'ummanka jama'anka na ƙaryatawa da tsangwama da zaje-zaje gaba ɗaya ai annabawa magabata kuma sun gamu da shi ai kai ta kai ta ne ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kace da mu da irin wannan abu ta kai shi da baki ciki da mutanenka ai annabawa wanda suka gabace ka gaba ɗaya sun gamu da irin wannan kalubale sun gamu da cin zarafi daga mutanen su. bari ba a karanta maka kisan annabi nuhu kaji wasu alaihi karanta musu ya muhammadu sallallahu sallama ya ba a nuhin labarin annabi nuhu shi ne farkon annabawa ya annabi nuhu alaihi salam lokacin da mutane suka fara shirka da bani adam domin sun rayu tun zamanin al'adun akan tauhidi akan tauhidi akan tauhidi domin kan da ya tashi gaba ɗaya yakan a addinin da ya tarar da iyayensa a kai annabi adam da ya sauka duniya da babu ko ta daga baya ya fara hayayyafa ya fara hayayyafa sai tagwaye tagwaye ɗa da mace ɗa namiji da sai a haɗa kowane set aka haife su tare a rika haɗa su aure ana haɗa su aure ana haɗa su aure don idan suka tashi suna tashi a kan addinin na adam na tauhidi to sai da zamani ya tsawo annabi adam ya rasu zamani ya tsawo da aka fara shirka aka fara sake a na adam aka fara shirka kuma lokacin ya faru lokacin su annabi nuhu lokacin da aka haifi a lokacin zamanin annabi nuhu shi Allah ya tada annabi nuhu a cikin waɗannan mutane jinyar mai maida su zuwa da addinin a cikin adam alaihi salam to lokacin da annabi nuhu ya je wa mutane ne ya ce musu in Allah iz qala li suna lokacin da ya faɗa wa mutanensa da suke tsanani a kan shirka ce musu ya kaumi bayan ya musu wa'azi a cikin sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutanensa zuwa ga tauhidi zuwa ga kashe Allah zuwa ga bauta wa Allah walaqad arsalna nuha ila qaumihi walabitha fihim alfa illa khamsina aman allati tabbas mu'alika alajnuhu zuwa ga mutanensa ya zauna a tsakaninsu na tsawon shekara dubu ɗaya babu hamsin babu shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin kenan babu wanda suka kanta kansa sai ƙara cutar da shi suke yi sai wulakanta shi suke yi sai cin zarafinsa suke yi sai karyata shi da abin da zo da shi suke yi da abin ya kai ƙulewa sai annabi nuhu ya faɗa mutanensa da abu ya ƙule ake ya ƙauni ya ku mutane na in kana tabura alaikun matsani? idan kuna ganin matsayina a tsakaninku matsayin annabi a tsakaninku da abin da na zo da shi da wa'azin da nike muku idan kuna ganin kabura abun ya girmama a wajenku kun gaji abun ya matsa muku ya kai matuƙa wa tarkibi bi la da tunatar da ku da ma'azi da nake muku da ayoyin Allah da tunatarwa da fadatarwa da nake muku da ayoyin Allah cewa ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza idan kuna gani abun ya kai ya girmama ya girmama ya kai matuƙa yanzu kun fi kuna fi fa ala Allah tawakkal ya tabbatar muku ni fa Allah na dogara Allah ne na. Allah ne mai taimakona na Allah ne karfi na da shi ke kakama fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku je ku tattaro gaba ɗaya ku da tsarin ku da makirce ku da kutun gwila da kaidi da shirin da kuka iya ku je ku tattauna gaba ɗaya wa shuraka akum da abokananku da abokan bautanku da kuma allolin da ku da kuke bauta ba ku je ku haɗu la yakun amrukum alaikum gummatan kada ku yadda al'amari nan naku da za ku yi da shirin da makirci da za ku mun kure zama ku ummatan kar ku yi shi a ɓoye ina son ku fito karara al'ummar su shi ne ya kuma mata shi ne al'asi ne idan aka ji duba wata ake ta gumma gumma hilal mana wata ya ɓoye shi bai gan shi ba ban son ku je ku yi makirce makirce da za ku kula mutum an san ku yi shi a takaice ku yi shi karara Na ya kun gummata ko ku yi shi a rufe ku fi mun a ɓoye sun ba a bayyane sun makudu alayya ilayya sannan ku zo ku jama a jini wala tun zimun kar ku mun kar ku saurara mun kawai ku shirya ina tare da Allah gare shi ta dogara shine karfi na ku fito din ku fito ta fito da ni da wallaitum idan kuka zuya ma wa'azi na baya kuka kafurce kuka bijire kuka karɓar dama ku ku kuma alaihi bin ajli kudin ku ne ta karɓa ba kudin ku ne ta karɓa ba da kudin ku ne ta karɓa kullum kun gaji ina karɓe ku wanda kullu yana tsaye mu wallahi sai ba mana kuɗi yake ko sai mana kuɗi yake ina irin wadancan bane masu kirkiran ƙarya da suna a da suna annaba suna tara kuɗi suna hawan hawa ce, suna shiga gida yadda wadansu masu addinan suke ko sun da karɓar kuɗin ku ba in ka zo kuma kun zaki ka karɓar kuɗin ku ba in za ku ci da'awa ba ba ba karɓar kuɗin ku duk tiyari gaba ɗaya gaba ɗaya ga malaman addini gaba ɗaya da musulmai da sosuna da sama a addinan duba wane ne yau idan ba a ba shi kuɗi ba zai zo yi ibadar ba sai za ka ga an gina masallaci kashi casa'in ka samu ana biyan liman a sama liman wani liman masallaci a sa masa wato waɗansu kuɗaɗe da ake bashi a wata alawarsu a ce liman an gina mai gida musulmai suke hidima ma gidan musulmai ƴaƴansa asibiti 'ya'yansa, iyalansa abin hawansa kuɗin mai da tafiye tafiye iyal a ce ga alawansu ne ne ku nuna mun a cikin musulunci, cikin kashi cikin ɗari biyar ka samu casa'in limamai ana musu haka ko suna cikin eh, fasiliki a ɗauki yaran a ɗauki yaran su cikin don shi imam al'ummar musulmi su ɗauki abunan motan shi da man shi da a cikin ƴaƴansa da karatu da albashi da abubuwa sabulin alawansu samu kuma limamin nan za ka samu wani sai ya yi shekara ɗaya in ba kashi ba in ba rashin lafiya ba mai fasa salloli ba zai sallar jama'a zai aura aure zai hudu zai juma'a zai abun nan wannan ne yake nuna cewa malaman musulunci suna yi don Allah ba wai su a karɓa abinan ba. Kashe masallaci duk juma'a mai shiga juma'a

ji Allah subhanahu wataala haka Allah ya bayani a cikin alkur'ani to shi ne Allah suka ce to in ba za ku zo ba kun isa ku je ku tafi dama ba kuɗin ku nake karɓa ba ba na jiran la'ada daga gare ku in ashriya illa Allah sakamako na yana wajen Allah subhanahu wataala amma musulmai su gane ba wai abin da aka shi kenan ba a yi wa neman shi ke nan ai amfani da wannan abin da ya dace a yi ne ba a yi ya kamata a gyara wannan bangaren umirtu Allah ya umurce ni annabi Nuhu alaihi salam an akuna minal muslimin in zama cikin waɗanda suka miƙa wuya suka fara musulunta suka fara sarandar kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne za mu ce za mu koma wajen amsa ta tawobi saboda lokacin namu da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu dakata a nan idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za a je ci gaban wannan kisa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam insha Allah subhanahu ta'ala bari mu koma mu tambayoyi kamar haka muna da yan uwa dai lambobi da za a rika aiko sakonni na text a rubuce su ne takwas sifili takwas sifili sifili takwas tara bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku 080 ta biyu Simply, bakwai sifili hutu ɗaya ɗaya shida biyar diar uku uku da turanci 070 411 655 that sako kawai za da fata Allah wani samu dace Allahumma amin tambayoyin mu na yau ga suka mara haka mai tambaya ta farko yana ce assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya in Allah malam idan bace da al'ada na kwana biyu lokacin da da bayan ta kammala sai tsarki ta ɗauki ɗauki da rana sai wani jinin ya zo bai daɗe ba kuma sai a bai daɗe ba kuma ba mai yawa ba ne shin ya mace azuminta azuminta ba da shi azuminta ba da a ɗauki wannan jini da yawayoyo jikin al'ada ne shi ko ɗan kaɗan ya ɗigo shi kaɗan ya karya azumi a fatan Allah Ubangiji ya sa a gane mai tambaya ta biyu mai tambaya ta biyu ta cewa assalamu alaikum ina hukuncin wanda yana sallan asiri sai ya tuna bai yi zuhuri ba sallan azabar ba wato da sa'idu bakar leda kwaro majalisa jirawa to da yake sallan la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba shi ta a dai sai ya yi tabbara sai ya fara a zahari a wannan lokaci kawai sai ya idan ya idar sai ya kala asarci da fatan Allah wanda ya sa a wajen Allahu ala amma a yau kuma cewa malam menene hukunci wanda ya dauki kayan wanda bai sani ba daga baya yana so ya ganta mai da shi amma bai son ka sani sai ya samu mai kayan sai ya samu mai kayan na bashi na ce kyauta ce na masa a wannan dai tambayan dai Allahu alam gaskiya ba zan iya cewa eh ba zan iya cewa dai ka ba kawai amma ni shawaran da zan baka ba ma wani ya kai masa kawai ka ce gashi in ji bawan Allah ya ce in baka wannan in baka wannan kawai in ji wani bawan Allah shi kenan shi idan ya kayan ai zai tuna irin irin kayan shi ne in ji wani bawan Allah ban san shi ba shi ta kunka maka in baka shi kenan kuma zai aiko maka da tek zai maka bayani idan abun ya shiga ka sa ka tura rai ko ka nan ba kawai ka fito wani a yi haƙuri dai a yafe kwanaki dai an ne irin wannan kayan ba a same su ba ba sunan na maya mun afuwa an kuma ka musulmi kitan ba kai ka bayyana suna ba idan ku ka tsala wannan fa kokari na ne ijtihadi na ne tambaya da uku tana cewa malam don Allah ya ake yin wankan al'ada kuma ne hukuncin mara sallah wankan al'ada dai yadda ake wankan jaraba ne idan aka zo aka samu ruwa a ciki to za a ɗi ruwan da waɗi ba wato kofi sai a wanke hannu sau uku sai a riƙe kofin da hannun dama ruwa sai a fara wanke gaba inda da ta take cikin gaba ɗaya a wanke a wanke daga cibiya mara zuwa gwiwa gwiwa kafa a wanke a tuttuɗa da hannun hagu hannun hagu shi ne mai wanke na dama yana zubo ruwa daga nan idan aka gama wannan sai kuma a faro ruwa daga ta a cuta kai a cuta kai a cuta kai sau uku sannan kuma sai a wanko kari da dama hannu da dama da kari da dama da kuma kari da hagu har kafa shi a wanki da hannu wannan wancan ya isa ya ɗauke alwala dan mutum ya ga dama ma ya wanke gabansa ya wanke ya ɗauke cikin da ta sai ya yi alwala irin ta sallah ɗaya sai zo daidai wajen shafin kai sai ya kwaro kai sau uku ya cuccuɗa ya buɗe yatsun hannayensa haka ya caka su akan ya riƙa cuccuɗawa ya wanke gefe ya na dama ya wanke gefensa. da hagu ya haɗa har da kafa ya kammala alwala kenan yadda ake wannan wasu kenan wanda kuma baya sallah idan yana tafi da hukunci sallan cewa wajiba ce wanda baya yin ta kafiri ne yake da ya zama to kafiri sai a kai shi ga malamai su masa da ya su masa wa'azi ya koma sallan idan yake a kai shi kotu to alƙali zai masa wa'azi a tsare shi idan ya dawa sai a fili kansa a kashe shi a matsayin kakuri ba a duka shi a matsayin musulmi ba za a masa wanka da dafa irin yadda ake cewa dawa ta musulmi ba za a sanya shi a littafali ba za a kuma binne shi a kasarta ba ba za a masa sallah ba za a ja shi ne a samu wani rami can daji a jefa shi a ciki Duk yadda ya dira a ramin ma ya yi ya jira da ka kan shi a sama ko ya jira da ka kan shi a sama inda ya za a ci a jefar da mushen kaza ko rago in ya mutu a samu wani rami a jefar da shi a jinne da kasa saboda har ya damu jama'a da bari za a masa kuma ba zai yi gado ba ba za a gaje shi ba ƴan uwan shi yana da ƴaƴa da mata da za su gaje shi ba wannan shi ne hukuncin shi kenan Allah wani ya rufe mana asiri tambaya ta ba ana cewa a wanda asalamu alaikum menene hukuncin mutumin da zai ga budurwa yana santa amma kuma sai ya yi mata asiri don ta so madadin wato ya sota, wannan shirka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a shine al'afu shine al'afu wato ayi abida ba a don ka samu soyayyen wance ka so ka ko kuma ta yi domin ta samu soyayyarka wannan shi da ake ana kiran shi al'afu al'afu kuma shi rabawa ga masoya suna soyayyen juna a yi magani ko sihirin da ya ba su a raba tsakanin sun A kira asfarku asfarku al'alƙu'in duka wannan shirka ce a yi soyayya a kan gaskiya tsakanin da Allah wannan shi ne sai tambaya ta ƙarshe da zamu dakata da izinin Allah yake malam muna haɗa sallar da isha ko ba hadari saboda ko ya halatta bai halatta ba babu wani uzuri da zai sa a haɗa salloli saboda lockdown a gida dama ai ta ya za a kuma ka haɗa su kan a gida a zaune saboda haka duk wanda ya haka ya yi kuskure gaskiya fatan Allah ubangi ya shirye mu kan kamar اللهم اجعل الاسلام المسلم واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك هديك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين